الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون siffantuwa da cikakkiyar kamala da yabo da kyawawan abubuwa maɗaukaka tare da su sun tabbata ga Allah wanda ya halarci sammai da ƙasai ba tare da irinsu sun gabata ba kuma ya halarci dare da yini suna bibiyar juna ya sanya duhu a cikin dare ya sanya haske a cikin yini amma duk da haka waɗanda suka kafirta suke daidaita Allah da waninsa kuma suke sanya masa abokan tarayya